daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Laraba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin inda da farko za mu fara da labarun duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum. A halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron labarun duniya. labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa duk wani hari da aka kai kan cibiyoyin nukiliyar Iran zai fuskanci mai da martani cikin gaggawa. Majalisar Dokokin Amurka za ta ɗauki matakin fitar da doka. da za ta hukunta kotun hukunta manyan laifuka ta duniya saboda kotun ta tabbatar da zarge-zargen manyan laifuka kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da harin da aka kai kan fararen hula a sudan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa duk wani hari da aka kai kan cibiyoyin nukiliyar iran zai fuskanci mayar da martani cikin gaggawa ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya jaddada cewa harin da amurka da yahudawan sahiyoniya suke kaiwa kan cibiyoyin nukiliyar kasashe nau'in hauka ne kuma zai jefa yankin cikin bala'i a cikin wata sanarwa da ya aike ga gidan talabijin na sky news a ranar talata arakci ya sake jaddada matsayin iran na cewa duk wani harin da za a kai wa cibiyoyin nukiliyar ƙasarta zai fuskanci mai da martani cikin gaggawa da azuma ya ƙara da cewa ba zai ji baya jin za a aiwatar da irin wannan aikin wauta kan iran hasali ma hakan wani nau'in hauka ne kuma zai wurga yankin cikin mummunan bala'i dangane da yiwuwar tattaunawa da amurka da kalaman shugaban amurka donald trump game da warware takaddamar iran ta hanyar diflomasiya harakci ya jaddada cewa sabuwar yarjejeniya da za a kulla da iran za ta kasance mai kyau ya kara da cewa yana yanayi ya canza da matakan baya saboda akwai ayyuka masu yawa wanda dole ne ga ɗaya ɓangaren ya ɗauki matakin dawo da ƙwarin gwiwa duk da har yanzu iran ba ta ji komai daga gare shi ba jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa dole ne kasashen duniya su gane irin wahalhalu da al'ummar iran ta sha wajen yaƙi da ta'addanci jakadan ƙasar iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya aike da wasiƙa ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya dangane da laifukan da ƙungiyar ta'addanci ta munafukai mko ta aikata. wanda ya yi sanadin shahadar mutane dubu ashirin da uku da ɗari uku da ashirin da uku irawani ya buƙaci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su yi burci da ire-iren wahalhalun da al'ummar iran suka sha tsawon shekaru da dama da kuma waɗanda suka yi shahada a fagen yaƙi da ta'addanci a cikin wannan saƙo irawani ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta himmatu wajen aiwatar da dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi yaƙi da ta'addanci da samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin kuma wajibi ne al'ummar duniya su gane irin wahalhalu da al'ummar iran suka sha tsawon shekaru da dama a sakamakon yaƙi da suke yi da ta'addanci ya yi nuni da cewa ya zama dole a saurari tare da mutunta bukatun iyalai waɗanda abin ya shafa ba tare da nuna siyasar fuska biyu ko kuma yin zarge-zarge marasa tushe ba. Majalisar Dokokin Amurka za ta ɗauki matakin fitar da dokar da za ta hukunta kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, saboda kotun ta tabbatar da zarge-zargen manyan laifukan gwamnatin mamayar Isra'ila. Ana sa ran nan kusa kaɗan Majalisar Dattawan Amurka za ta fara kaɗa ƙuri'a. kan kakaba takunkumi kan kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke birnin hague bayan da kotun ta tuhumi firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan sa yaob galan a watan mayu da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a zirin gaza a cewar jaridar washington post 'yan majalisar dokokin amurka suna matsawa wajen zartar da dokar wanda za ta sanya takunkumi kan kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa yayin da wasu daga cikin manyan ƙawayen amurka na ƙasashen turai suke fargabar cewa dokar za ta gurgunta babbar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya tare da baiwa marasa tare da baiwa masu aikata laifukan yaƙi damar cin karensu ba babbaka ba tare da hukunta su ba kuma hakan zai munana mutuncin ƙasashen yammacin turai masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Babban kwamishinan hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ya bayyana wa kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa aiwatar da dokokin Isra'ila kan hukumar UNRWA zai zama bala'i. Babban kwamishinan hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA Philip Lazareni ya ce aiwatar da cikakken dokar majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kenneset kan hukumar unrwa zai zama masifa, yana mai gargaɗin cewa rage ayyukan hukumar ta unrwa a wajen tsarin siyasa kuma a daidai lokacin da ƙwarin gwiwa daga ƙasashen duniya ke yin kaɗan wanda hakan zai kawo cikas ga yarjejeniyar tsagaice buɗe wuta a gaza shafin watsa labaran falasɗinu na wafa ya bayar da rahoton cewa a jawabin da ya gabatar ga zaman kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya gami da batun falasɗinu a halin yanzu Larzareni ya jaddada cewa hukumarsa tana da matuƙar muhimmanci wajen tallafawa al'umma da suka shiga halin kakanikayi. yi da kuma ci gaba da wanzar da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta amma duk da haka a cikin kwanaki biyu ayyukan hukumar ya tsaya cak a yankunan falasinawa ya yi gargaɗin cewa makomar miliyoyin falasinawa da tsagaita buɗe wuta da kuma fatan samun mafita ta siyasa za ta samar da dawamamman zaman lafiya da tsaro a cikin haɗari. jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da harin da aka kai kan fararen hula a sudan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya yi allah wadai da kisan fararen hula da a hare-haren da aka kai wa asibitoci da cibiyoyin jama'a a sudan tare da jaddada wajen mutunta ka'idoji da dokokin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar baka'i ya yi allah wadai da kisan mutane a hare-haren da aka kai wa fararen hula da ababen more rayuwa musamman asibitoci da cibiyoyin jama'a a sudan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana juyayinsa ga waɗanda harin bayan nan ya ritsa da su musamman a birnin alfashir inda ya jaddada buƙatar kiyaye ka'idoji da na dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa musamman ka'idar haramta kai hare-hare kan wuraren fararen hula tare da yin kira da a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da samar da hanyoyin warware rikici da ke faruwa a sudan cikin lumana ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci don matasa mu koma noma da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. bismillah rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana a kan jajircewar mutanen kudancin ƙasar lebanon wajen fuskantar sojojin amurka isra'ila 'yan mamaya wanda ni tahir amin zan karanta a ranar lahadi ce wa'adin ficewar ƙasar isra'ila daga yankuna da garuruwa da suka mamaye a kudancin ƙasar lebanon yake cika kuma a daidai lokacin ne mutanen wa'annan yankuna suka fara kurara zuwa gidajensu amma ko da suka isa sai suka ga cewa sojojin ƙasar lebanon sun sa shinge don hana mutane wucewa zuwa wa'annan wurare don har yanzu akwai sojojin hamikasar isra'ila a yankin suna iya kashe su banda haka sojojin hamikasar isra'ila sun kira wayoyin wasu daga cikin mutanen wa'annan yankuna suna faɗa musu cewa kada su kuskura su shiga wa'annan yankuna inda gidajensu suke a kudancin ƙasar lebanon amma sai jerin gwanon motoci da babura da mutane masu yawa suna tattakawa kake gani suna kwarara zuwa gidajensu gwamnatin ƙasar amurka ta buƙaci gwamnatin lebanon ta amince ta ƙara lokacin janyewar sojojin ƙasar isra'ila daga wa'annan yankuna na kudancin kasar lebanon har zuwa 18 ga watan fabrairu mai zuwa amma gwamnatin kasar lebanon ta ki amincewa da wannan bukatar. a ranar lahadi wato 26 ga watan janairu ne da sojoji amurka kasar isra'ila sun bude wuta akan wasu mutane na kudancin ƙasar ta lebanon wa'anda suke son komawa gidajensu inda suka kashe akalla mutane goma sha takwas suka kuma rarrata wasu kimanin ɗari a yankuna daban-daban da suke mamaye da su a kudancin ƙasar ta lebanon tashar talabijin ta press tv a nan tehran da ya ta nakalto yadda al'amura suka kasance a kudancin ƙasar ta lebanon a safiyar ranar litinin inda wasu daga cikin mutanen kudancin ƙasar lebanon suka cewa ai mu mutane mu ne muka fi hatsari daga cikin makaman ƙungiyar hezbollah kuma nan ƙasarmu ne ba za mu bar ƙasarmu ba ga 'yan mamaya wasu sun bayyana cewa a shirye suke su yi shahada a kan ƙasarsu da aka mamaye kamar yadda wasu suka yi a ranar lahadi amma ba za su taɓa ja da baya daga ƙasarsu da aka mamaya ba a ciki wannan halin ne da ya shugaban ƙasar faransa emmanuel macron wanda kuma ƙasarsa take cikin kwamiti da aka kafa don kula da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta tsakanin kungiyar hezbollah da kuma hamjikasar isra'ila na kwanaki 60 da ƙarshe dai hamjikasar isra'ila da kuma amurka sun rasa na yi sai suka fara janyewa daga yankunan ƙasar ta lebanon da suke mamaye da su suna ficewa mutane suna komawa cikin gidajensu a ranar litinin manufar amurkasar isra'ila na fara yaƙi da ƙungiyar hezbollah da farko dai shine hana ta talafawa yaƙin da kasar isra'ila take fafatawa da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da ita a gaza wato ƙungiyoyin hamas da kuma jihadul islami da sauransu ba tare da ta shiga cikakken yaƙi da ƙungiyar hezbollah ba amma ganin yadda dubban ɗaruruwan yahudawa a arewacin ƙasar falasɗinu sun kasa koma gidajensu a arewacin yankin kuma kudancin ƙasar lebanon kuma sun zama matsala ga gwamnatin ƙasar isra'ila wannan ya sa yahudawan suka shiga yaƙi ga dangadan da ƙungiyar hezbollah watakila ta samu damar mai da mutanen arewacin ƙasar isra'ila zuwa gidajensu amma da suka shiga yaƙi ga dangane da ƙungiyar hezbollah musamman bayan sun sami nasarar kashe shugaban ƙungiyar wato said hassan nasrullah sai sojojin yahudawan sun so su shiga ƙasar lebanon da ƙarfi to amma ƙarfin sojoji da makaman da ƙungiyar hezbollah take da su ya tabbatar da ƙarfin ƙungiyar ga harfi ƙasar isra'ila kuma al'amarin ya ƙara wata musiba ga harfi ƙasar isra'ila don hezbollah ta yi amfani da makamai masu linzami wa'anda suke kaiwa har gaba da birnin tel aviv ko kuma yafa babban birnin yahudawan a nan dai hamdi kasar isra'ila ta ga cewa ba za ta iya jurewa musibin ba don haka sai ta bi ta amurka inda ta aika jakada zuwa kasar lebanon wacce ta sami nasarar gamsar da kungiyar hezbollah na a tsagaita budewa juna wuta don haka tsagaita buɗewa juna wuta a lebanon buƙatar hamdukasar isra'ila ce saboda gazawar su shiga ƙasar lebanon da kuma, isar da makaman hezbollah suke yi zuwa tsakiyar hamdukasar isra'ila har a wasu lokutan makaman hezbollah sun halaka sojojin yahuda da dama a biranen haifa da tel aviv da wasu wurare amma bayan an tsagaita wuta ne dai sai wasu sojojin yahudawan suka shiga wasu ƙauyuka a ƙasar ta lebanon suna neman wuraren da ƙungiyar hezbollah take ajiye makamanta don ta yi ƙoƙarin lalata su a duk wata dama da suka samu amma gashi yanzu kuma an tilasta musu ficewa daga kudancin ƙasar ta lebanon idan suna son wannan tsagaita buɗewa juna wuta ya ɗore idan kuma sun yi taurin kai to kuwa za a koma gidan jiya ne an sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masaurare saurare Assalamu alaikum yau laraba 29 ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan janairu na shekara ta 1921 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka ɗora sarki faisal na ɗaya ɗan sarki aliyu bin hussein wanda aka fi sanin sa da sharifu maka akan kujerar sarautar kasar iraki kafin wannan lokaci dai a cikin yakin duniya na daya turawa sun yi wa sharif maka alkawalin cewa za su ba shi sarautar yankin hijaz idan ya taimaka musu wajen yakar daular usmaniya amma turawan ba su cika alkawalin da suka daukan ma sharifu maka ba inda bayan yakin da aka yi bayan kuma faduwar daular usmaniya maimakon taimaka ma sharif maka sai turawan suka taimaka wa sa'ud ya kori sharifu maka daga hijaz baki daya wanda kuma daga nan ne turawan suka ce za su saka masa ne kawai tare da ɗora ɗansa faisal a kan masarautar ƙasar iraki wadda a lokacin take ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan ingila faisal ya rasu a shekara ta 1933 yana hidima ga turawan birtaniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 99 suka gabata a rana irin ta yau aka haifi farfesa muhammad abdulsalam fitaccen masanin kimiyyar lissafi a duniya ɗan ƙasar pakistan tun yana da shekaru ashirin a duniya ya karbi digiri na farko a bangaren ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar punjab daga wannan lokaci ne ko muhammad abdulsalam ya nufi jami'ar cambridge ta kasar birtaniya da ya kammala karatun digiri na biyu da na uku a bangaren kimiyyar lissafi shine kafa babbar cibiyar binciken ilimin kimiyya ta ictp a shekara ta 1964 a kasar italiya shekara 1979 an ba shi kyautar nobel ta binciken ilimin kimiyya sannan kuma ya rasu a shekara ta 1996 masu saurare ko kusa cewa shekaru 22 da sa gabata rana irin ta yau 29 ga watan janairun shekara ta 2003 ihsan rashid abbas marubuci dan palestino da kuma jordan mai bincike ya rasu an haife shi a ranar 2 ga watan disamban shekara ta 1920 a ƙauyen ainul ghazal wanda ke cikin birnin haifa sannan kuma ya ci gaba da karatunsa a zangar larabci ta jami'ar birnin kudus inda ya samu digirin digirgir a shekara ta 1954 ya yi aikin koyarwa na wani ɗan lokaci a birnin khartoum na ƙasar sudan daga wannan lokaci ne kuma makarantu na palestine da labanan suka bukace shi domin ya koma can da kuma koyarwa inda ya koma ya ci gaba da karantarwa a makarantun da suke cikin Palestine da labarin. sannan kuma daga baya koma kasar Jordan a shekara ta 1985. Ihsan Abbas ya mayar da hankali ne akan ayyukan bincike musamman a bagage na nazari da bincike a bangaren adabin Larabawa sannan kuma da tarihin adabi da waƙoƙin Larabawa na zamani da kuma tarihin Larabawa da na Musulunci musamman ma adabi da tarihin Andalus. Ya rubuta littattafai masu tarin yawa inda aka kisa cewa littattafan da ya rubuta sun kai casa'in baya ga ɗaruran makaloli da kasidu daga bisani ya rubuta wasu littafai waɗanda aka fassara su a cikin wasu harsuna na daban da gaske littafan da ya rubuta ɗan akwai sahihanci bayananniyar gaskiya rashin son kai cikakkiyar fahimta da kuma sanin fasaha mai kyau da littafin nan tsaftaccen ɗanɗano da kuma riko da ma'auni na bincike da waɗannan littafai waɗanda ya rubuta suna nan a cikin jami'o'i ana amfani da su a ƙasashen larabawa kuma sana daga cikin ayyukansa waɗanda ake tanawa da shi har zuwa inda yau take da ƙarshe dai san abbas ya rasu a ranar 29 ga watan janairun shekara ta 2003 miladiya a birnin amman na ƙasar jordan kuma a can aka binne shi. masu kuma san cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau wato lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga kuma aka shiga rana ta uku na fara zaman dirshan wanda manyan malama addinin musulunci suke yi a kasar iran wannan sa aka fara tilasta wa firaministan shapur bakhtiyar na kasar iran na wannan lokaci dokar matakai tabbatar da cewa ya janye dokar da ya kafa na rufe filayen sauka da tashin jiragen sama na kasar iran ƙungiyoyi da dama sun nuna goyon bayansu ga malamai wanda kuma hakan ne tilastawa firaministan amincewa da dawowar imam lahau kuma aka kawo ƙarshen zaman dashen da ake a jami'o'i sannan kuma aka kafa kwamitin tsara shigowar marigayi imam da kuma shirya masa gagarin matarba a birnin tehran fadar mulkin kasar iran irin waɗannan matakai da gwamnatin sarki sha ta ɗauka a wancan lokaci su ne suka ƙara harzuka masu gudanar da bore kuma hakan ya sa musu komaji a cikin zukatansu da kuma sanya su ci gaba da abin da suke yi babu ja da baya a irin wannan rana ce dai mutane suka fito a kan tituna ko ina a cikin birnin tehran suna jiran dawowar marigayi imam kumeni wanda yake shirin baro birnin paris na kasar faransa inda yake gudun hijira zuwa birnin tehran آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in amma kafin mu shiga cikin shirin sai mun karanta ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a cikin wannan shirin za ku ji cewa ramin a yau dai ba ya jin daɗi saboda haka ya kama hanyarsa ta zuwa wajen wani likita domin samun magunguna da zai amfani da su domin samun sauƙi daga rashin lafiyar da ya kamu da ita. Bayan Zuhur ya kirayi abokinsa Muhammadu domin ya raka shi zuwa ɗakin sayar da magani, inda zai ga likita ya kuma ga mai aiki a wurin domin ba shi maganin da zai amfani da shi, inda suka tattauna da likita dangane da abin da ke damunsa. kafin a ji tattaunawar sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin kamar haka. روزتان به خیر برکه rana خانوم مالما نسخه تکرده شما دارید کانادا بفرمایید بسم الله دوستم است ابوکی نانی؟ لطفاً تو الله بدهید که آقای دکتر مالم لکتا چشم تو دیروز جیا از دیروز دگا جیا سردرد چیوان کی من دارم نی اینا دا من میدهم نی زم بادا بسته دوری آسپرین maganin aspirin روزی kowace rana Se. uku Kors. ƙwayar magani بخورید ka sha ممنون na gode خمیر دندان من گوگه کره مسواک بروشی من میخواهم نی این چه خمیر دندانی؟ ونه من گوگه کوره شما میخواهید اینجا کی ککی سو انا مسواک بروشی ویترین ورن دورا کای یکی کوچک قرمی خمیر دندان من گوگی حقورا کوچک قرمی چرنگی ونه لونی مسواک چرنگی بروشی ونه لونی فرقی نمی کند بابونی بمبنشی آبی شودی مسواک آبی بروش شودی آماده وندا اکا شریا دارو مگنی داروی شما مگننکا چهار هزار دوبو هدو تومان کدن تومان چهار هزار تومان می شود زی کسان چه کدن تومان دوبو هدو پول کدی صندوق اکواتن بایرده کدادی متشکرم نگودی تو madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da kuma likita gami da mai aiki a ɗakin sayar da سلام خانم روزتان بخیر سلام بفرمایید نسخه دارید؟ بله بفرمایید این نسخه دوستم است لطفا نسخه را به آقای دکتر بدهید چشم ببخشید آقای دکتر من از دیروز سردرد دارم یک بسته آسپرین به شما میدهم روزی سه قرص بخورید ممنون ببخشید خانم یک خمیردندان و مسواک هم میخواهم چه خمیردندانی میخواهید؟ بفرمایید اینجا خمیردندان و مسواک ها در این ویترین است لطفا این خمیردندان کوچک را بدهید و این مسواک را مسواک چرنگی می خواهید؟ فرقی نمی کند لطفا یک مسواک آبی بدهید بفرمایید داروی شما آماده است داروها با مسواک و خمیر دندان و آسپرین چهار هزار تومان می شود لطفا پول را به صندوق بدهید متشکرم تو مدله ga fasarar wannan tattaunawa da aka ji a cikin harshen Hausa. سلام خانم روزتان بخیر سلام علیکم مالما برکه درانه سلام بفرمایید نسخه دارید؟ علیک السلام بسم الله کانادا تکردر سیم مگنی؟ بله بفرمایید این نسخه دوستم است ای بسم الله ونن تکردر تا abokina چی لطفا نسخه را به آقای دکتر بدهید. دو الله با likita ونن تکرده چشم ببخشید آقای دکتر من از دیروز سردرد دارم تو یه حقوری لکتا نی تن daga jiya ina پامه ده چیون یک بسته آسپرین به شما میدهم. روزی سه قرص بخورید. zan baka ɗauri guda na maganin aspirin. A kowace rana za ka sha guda uku. ممنون نگودی ببخشید خانم یک خمیر دندان و مسواک هم میخواهم یه حقوری معلمه این اصلا مکیلون گوده در بروشی چه خمیردندانی می خواهید؟ بفرمایید اینجا خمیردندان و مسواک ها در این ویترین است. ونه ایرن ماکلین ککی سو بسم الله انا ورن ماکلین دا بروشی سنا از کن ونن کنتا لطفا این خمیردندان کوچک را بدهید و این مسواک را. دو الله بانی ونن ماکلین کرمی. دا ونن بروشی مسواک چه رنگی می خواهید؟ بروشن ونی لونی که سو فرقی نمی کند لطفا یک مسواک آبی بدهید بابو ونی بمبنچی دو الله بانی بروشی می کلر شوی بفرمایید داروی شما آماده است داروها با مسواک و خمیدندان و آسپرین چار هزار تومان می شود. لطفا پول را به صندوق بدهید. بسم الله. ما گنن یا حدو. ما گنگونن دا بروشی دا کما ماکلن کلن. دا ما گنن اسپرن. دکا یا کاما تومان دوبو حدو. دو الله که بایر دا کدن آقواتن بایر دا کدی. متشکرم. Na gode. To madalla, to da aka ji yadda ta kaya a cikin wannan tattaunawa, yanzu kuma sai a gyara zama domin a ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. روزتان به خیر برکه درانه خانوم مالما نسخه تکرده شما دارید کانادا بفرمایید بسم الله دوستم است ابوکی ننی لطفا تو الله بدهید که آقای دکتر مالم لکتا چشم تو دیروز جیا از دیروز دگا جیا سردرد چیوان کی من دارم نی اینا دا من میدهم نی زم بادا بسته ɗauri aspirin maganin aspirin روزی kowace rana Se. uku Kors. ƙwayar magani بخورید kasha Mamnun. نگودی خمیر دندان من گوگه کوره مسواک بروشی من میخواهم نی این چه خمیر دندانی؟ ونه من گوگه کوره شما می اینجا؟ کی ککی سو انا مسواک بروشی ویترین قرن دورا کای یکی کوچک قرمی خمیره دندان من گوگی حقورا کوچک قرمی چرنگی ونی لونی مسواک چرنگی بروشی ونی لونی فرقی نمی کند بابونی بمبنشی آبی شودی مسواک آبی بروش شودی آماده وندا اکشریا دارو مگنی داروی شما مگننکا چهار هزار دوبو hudu. تومان کدن تومان چهار هزار تومان می شود زی کسان چه کدن تومان دوبو هدو پول کدی صندوق اکواتن بایر دا کدادی متشکرم Na gode. To madalla, to jama'a masu saurare duka-duka ana nema kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai idan Allah kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci muna ƙara tantar da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar da yadda aka saba. Kafin mako na gaba a madadin Muhammadu Rahajipur da haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu Katsina nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. matasa. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke bujiro muku da batutuwa da suka shafi rayuwar matasa waɗanda suka haɗa da matsaloli da kuma ƙalubalen da ke gabansu. A shirin da ya gabata mun ba da wato muhimmanci ga wata matsala wacce ta zama ruwan dare a cikin garuruwa da dama na ƙasar hausa wannan matsalar kuwa ita ce wato rushewar tsarin iyali da kuma yadda yake yin tasiri akan rayuwar matasan idan kuma masu sauraro suna tare da mu mun ji ta bakin malam musa ta so kofar bai da ke birnin katsina wanda yana daga cikin masu kula da gidan kula da matasa irin waɗannan inda ya mana bayanai masu yawa ya kuma yi magana a kan yadda rushewar tsalin iyali ɗin ko dai saboda mutuwa aure ko kuma rashin ɗaya daga cikin wato mahaifa ɗin yakan jefa matasa a cikin ƙalubale mai yawa na rayuwa ya kuma lissafi mana matsaloli da dama da matasa irin waɗannan ɗin suke faɗawa kamar shaye-shaye da sace-sace to wannan shine inda muka dasa aya a cikin shirin da ya gabata Ubangiji farkon aiki na nake sakawa. Yara. Halikin duka komai komai shi nake iyawa. Yara. In ya so in yi in koya so ba ni iya biyawa. Yara. Mai sanya ciwo kowa kana shi yake cirewa. Yara. Allah shi yake cirewa Allah. Ku girmama iyaye domin haƙƙin suna mu. yara. da salati, Allah mu ga annabi. To a yau shirin namu zai nufi birnin da magaram ne na jamhuriyar Nijar domin jin ta bakin Malam Abdulrahman Isa wanda ɗaya ne daga cikin masu sa ido da kuma kula da matasa irin waɗannan waɗanda rayuwa ta yau da kullum ke jefa su cikin matsaloli. Ya kuma tabbatar ma da wannan shirin namu cewa kaso saba'in cikin ɗari na matasa masu fuskantar matsala a rayuwa sun fito ne daga gidajen da ake samun rushewar iyali waƙa dai a bakin mai ita tafi daɗi akasari cikin yayin da ma muke kula da sun da ake cewa da suke cikin matsala duk suna cikin wannan kashin saboda kashi saba'in cikin ɗari bisa kan yaran da muke kula da su dukkan matsaloli ne ake samu daga su eh, ko uwa batsa nan ko uban bai nan ko harabe da uwa dukkan wannan matsalolin ko ko yaro ma an bar shi gidan kaka dukkan wannan ana samun akasari dai nan ne ake samun matsala abin ya kama yi sai bisa kan matsaloli bisa kan yaran gidajensu ko ko kuma suna nan uwayen suke kyalewa suna barin yara suna yadda suka ga dama a cikin a cikin titi ko a cikin gari. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita ya barna. Bugu da ƙari shirin namu ya tuntuɓi Malam Abdulrahman Isa. domin jin ta bakinsa a kan kowaɗanne abubuwa ne suke kallo a tare da matasan da yaran da ya sa suke ɗaukar su domin tallafa musu da kuma daidaita rayuwarsu ta koma daidai? Ito yaran abin mafiya idan mun gan shi ne muke kula da shi. Mu kuma mu gan shi ba aka yi muna aka lalle akwai yaran da suke cikin matsala a wani guri duka muna zuwa mu kula da su mafiya da yaran a titi ne muke ganin su kenan abin ya yi kamari an samu matsalin da dama su zama cikin gidajensu sai su mutu har su kai zama da titi abin ya ya yi kiki kaka dole gida bai zamuwa an kai ana tashi hankali an kai wata rama a kore su wata su ma su hutu daga gidan har su kuma suna kwana a titi saboda muna zuwa da dare muna zuwa muna yawo muna mudiga mu gani mu sami yaran da suke barci a titi mu tayar da su an mu hira da su mu san menene yasa suka zo cikin wannan titin eh, kuma an mu je mu ga uwayen a ji a sasanta a samu yadda ya kamata a yi a warware matsalolin kuma akwai muna aiki da masu ungoyi ungoyi don da suke a nan za da magaram idan sun gyara ma wanda suke cikin irin nan matsaloli wanda ake muzgunawa ma suna zaburwa suna gaya muna mu kuma sun da matakai mu san ya ne ya kamata a yi a warware wannan matsalolin inda muna gama da mahukunta ma da police da ya yare dukkan da muna aiki tare da su. Shingauni a gidan kashe ahu kowa ya kashe taron ya yi ɓanna wani ya kashe fifi ma. Har ila yau mun tuntuɓi Malam Abdulrahman ɗin akan ko waɗanne irin hanyoyi suke aiki da su. domin magance matsalar da matasa irin waɗannan suke fuskanta wala ko ta ba su shawarwari ko kuma koya musu sana'o'i ko kuma gabatar da su a gaban wato ƙwararru musamman ta fuskar likitanci da kuma halayya ta bil'adama domin taimaka musu da tallafa musu domin a yi musu magani. to abin da muke musu yana da dama don muna zuwa mu ce musu kuma yanzu misali an samu yaro ko biyu ko uku haka a titi muna zuwa mu hira da su a kan titin kuma mu ce musu zo su yi inda muke in sun zo gurin namu mu dan sa su a jiki mu hira da su idan mun san menene matsalolin kuma sai mu mu san eh, wata hanya ce wacce hanya ce kamata mu bi mafi yawa dai yaron muna sa su suna samu su yi dan aikin hannu idan muna zuwa muna kai su wajen masu aikin hannu ko gyaran injini ko gyaran mota ne ko aikin katako ne ko ɗinki ne duka aikin hannun da yaro yake yana so ya yi sai mu kama mishi mu je mu ƙungiyar kula da da irin wannan yaran sai mu je mu ba su su za su kai yaro wurin da yake yana so in ɗinki ne in gyaran mota ne ko gyaran inji dukkanin abubuwan duk aikin da ya yake yaro yana so yana kama mishi idan kuma an kai shi idan mun ga iyalin su masu karamin karfi ne muna samu dan tallafa musu wasu na abubuwan da za su ci abinci a gurin aikin nasu in masu gidajen su ma muna dan ba na goro wanda za su kula muna da wa'annan yaran idan a kasari ma tun da dai duk a shekara muna samun kamar yaro arba'in zuwa hamsin wanda ake kai gurin aiki suna samun su yi su koyi sana'a wadda za ka fita su gobe maimakon su je su yawon balla. Duniya ba ki gane ɗa ke duniya maroƙiya ce. Duniya ba ki gane ɗa ba to duniya ba ki ba. Duniya mai ido tsakarka. To ma saurare za mu dasa aya a nan. Da yarda Allah za mu ci gaba da bijiro muku da wata daga cikin matsaloli irin waɗannan da matasa suke fuskanta. da fatan za a kasance tare da mu domin a ji mu a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara in ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara rabbi kai salati gun kyan dasa shi da sura yara Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara. Da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su dukkan nura. Zana da yin mamai ilimi kar doki jaki sannan kuma zana doki taiki. Yara. in kana bukata ga gudu maza je ka nemi doki. Koyon ruwa na ɗiba da. Mu koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka da alaka da noma da kiwo. To a yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya dangane da taron da aka yi a ƙasar azerbaijan na majalisar ɗinkin duniya a kan muhalli da sauyin yanayi mun kuwa buɗe hira ne da professor al-amin usman wanda ya wakilci jihar katsina daga najeriya a wannan taron to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda ci gaban hirar tamu zai gudana to kamar yadda muka ji a hiranmu da professor muhammad al-amin usman ya yi mana bayani akan yadda nahiyar afirka ta buƙaci biyan diya akan gurɓata muhalli da manyan ƙasashe masu ƙarfin masana'antu suke yi ba kuma nahiyar afirka kaɗai ba har da ƙasashen da suke asiya dama a baya shekaru hudu suka gabata an cimma matsaya akan cewa waɗannan ƙasashen masu ƙarfin masana'antu da su ne suke fitar da gurɓatacciyar iska mai ɓata yanayi za su rika tara kuɗaɗe waɗanda sun kai dala amurka biliyan 100 a kowace shekara domin a rabawa ƙasashen masu tasowa domin su yi amfani da su wajen magance matsalolin da suka samu daga sauyin yanayin da su manyan ƙasashen ne suka jawo shi a cikin shekara mai zuwa ta 2025 ne wa'adin waccan yarjejeniyar zai kawo ƙarshe sai dai kuma waɗannan ƙasashen masu ƙarfin masana'antu suna coge wajen bayar da waɗannan kuɗaɗen domin suna shigar da wasu buƙatu a cikinsu waɗanda ba su da alaƙa da batun sauyin yanayin kamar cewa a fina-finai da yaɗa wasu manufofi waɗanda watakila ma ba su dace da yanayin al'adu na nahiyar afirka ba bugu da ƙari waɗannan kuɗaɗen wato dala biliyan ɗari a kowace shekara ba su ma isa a magance illar da sauyin yanayin ya yi wa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi ba a afirka da kuma yankin asiya musamman ma dai arewa maso gabacin wannan nahiyar don haka ya zama wajibi a sake tun daga fari to bayan da muka ji waɗannan bayanan masu muhimmanci farfesa muhammad al-amin usman ya ci gaba da yi mana bayani akan waɗannan ƙasashen masu ƙarfin masana'antu da kuma matsayarsu akan batun bayar da waɗannan kuɗaɗe ga abin da yake cewa su ƙasashen da suka ci gaba nan america ta arewa north america canada uh, united kingdom germany uh, australia switzerland jamus da sauransu sai suka ce dala biliyan 250 ina magana biliyan ba miliyan ba dala biliyan 250 ta yi yawa ba za su iya tara shi ba na biyu kuma sai suka ce dole ne a sanya wasu ƙasashe waɗanda ba su cikin list ɗin da ake kira ƙasashen da suka ci gaba a duniya ah, kamar misali ƙasar sin da kuma ƙasar brazil da wasu ƙasashe waɗanda suke 'yan uwansu ah, wanda kuma a alƙalin majalisar ɗinkin duniya waɗannan ƙasashe ɗinnan da ire-irensu ba a kiran su a cewa ƙasashen da suka ci gaba a a ƙasashe ne masu tasowa suka ce sai su ma sun kawo kuɗi cikin wannan asusu da za a sa na dala biliyan 250 sannan sai suka ce masana'antu ko kuma businesses ma wato ayyuka masu zaman kansu na kasuwanci su ma sai sun kawo kuɗaɗensu to duk wannan wasu abubuwa ne suke so su kawo wanda za su bultse su yin abin da ya kamata to wallahi ina tabbatar maka cewa mun kwana sama da goma a kan wannan matsala har zuwa ana ta tattauna wannan matsalar daga ƙarshe dai abin da aka yi shine cewa aka kafa wani kwamitin da za a yi further consultation sannan sai a da matsaya to wannan kaga ba magana ce za a ce an cimma burin da ya kawo ba ah, wannan shine abu na biyu kuma to wata tambayar da muka sake wa abokin hirar mu ta gaba ita ce ko su waɗannan makudan kuɗaɗen ta yaya za a kashe su idan ma a ce misali ƙasashen da suke da karfin masana'antu sun bayar da su ga ƙasashe masu tasowa ga abin da yake cewa a su waɗannan kuɗaɗen nan ana kashe su ne ta fuska guda biyu adaptation to climate change da kuma mitigation adaptation wato taimaka ma kasashen da ba su da karfi wajen farfado da arzikinsu kamar misali kasar da ruwa ya mata karanci ko kuma kasar da hamada ke kwararo mata ko kuma inda wasu ciwoce-ciwoce baƙi suka shigo duka saboda wannan matsala ta sauyin yanayi to a taimaka mata da kudaden da za ta yi maganin wannan shi ake cewa adaptation fund sannan akwai mitigation fund kudaden da su kuma za a kashe wajen ganin cewa masana'antu da harkar makamashi an rage amfani da fossil fuels shine kamar fetur kamar coal da sauransu to ba maganar kuɗaɗe masu yawa da za a ba wa ƙasashe masu tasowa da suke nema daga manyan ƙasashe masu gurɓata yanayi an kuma fito da wasu kudurce-kudurce a wurin wannan taron na baku wato ba batun kuɗi kaɗai aka je yi ba da biyan diya akwai wasu kudurce-kudurce da tsare-tsare da aka fito da su da ake son aiki da su ga abin da farfesa yake cewa akwai kudure-kudure da aka sanya eh, masu yawa banda shi magana kuɗi kamar misali kowace ƙasa an gaya mata ga lokacin da ya kamata ga abubuwan da ya kamata ta yi na maganar methane gas ɗin methane sinadarin methane da take ba carbon dioxide kawai ba sannan an diba al'amarin hijira saboda matsalar da eh, sauyin yanayi ke kawo ma wasu wurare tana yi dogon jawabi a zauren wannan taro ɗin wanda na nuna matsalar da aka samu na kwararowar hamada na desertification a jihar katsina sannan kuma da yadda aka samu matsala tsakanin manoma da makiyaya wanda ya kawo ga tashin hankali mai girma wanda mu yanzu a jihar katsina za ka ga akwai local governments uh, wajejen guda hudu zuwa uh, goma waɗanda suna cikin tashin hankali ba kaɗan ba to na yi bayani akan dole ne ya zamanto ba wai an ba wannan matsalar migration status ba a'a dole ne a kuma saki kudaden da ya kamata domin a gyara muhallin dajizzuka da mashaya ta dabbobi da kuma gonaki na mutane da labi-labi da dabbobi ke bi saboda waɗannan abubuwan su ne suka ja wannan matsalar saboda hamada ta taho eh, eh, bisa ga shi matsalar nan ta global warming shi yasa abin ya faru to ba wannan kaɗai ba kuɗaɗe ne ya kamata duniya ta tara domin ba jihar katsina ba ce kawai a najeriya muna da jihohi da muke kira desertification frontline states wajen eh, jiha eh, tara tun daga kebbi za ka zo sokoto ka zo zamfara katsina kano jigawa yobe eh, borno har adamawa to banda najeriya kuma niger da kamaru da chadi kai magana sudan da algeria da duk waɗannan eh, ƙasashe da suke eh, samanmu su ma suna da wannan matsalar in ka je ƙasashe irin china da sauran wurare akwai matsalar kwararowar hamada ba kaɗan ba saboda haka nan eh, a wannan zauren taro na matsa na tabbatar da cewa sai da aka sanya wannan maganar a cikin ko dai adaptation fund ko kuma damage fund a ɗabi wani abu amount a sa domin maganin waɗannan matsaloli. to bayan batun asusun da ake son dukkanin ƙasashen da suke samun illa daga ayyukan manyan kamfanoni da masana'antu na kasashen da suke gurɓata muhalli afirka ita kaɗai akan kanta ta buƙaci a kula ta matsalar ta musamman ga ta bakin farfesa to mu kuma daga afirka sai muka ce banda wannan asusun mitigation da asusun adaptation muna so a yi wani asusu na loss and damage wato asusun da zai yi maganin duk matsalolin da aka aka jawo mana a ƙasashenmu kama wani wato wani haraji ne na musamman kaga eh, muke so a ƙirƙiro a sanya kuɗaɗe kuma masu yawa saboda abin da ke faruwa duk matsalolin nan ƙasashen da suka ci gaba na tura su suka jawo su ke da eh, industries manya waɗanda suke zubar da carbon dioxide da kuma sauran eh, fossil fuels amma mu a ƙasashenmu Eh, na afirka da south east asia ba wani eh, masana'antu gare mu waɗanda za su kawo wannan matsala saboda haka nan sai muka ce dole ne sai an sama wannan asusu kwaɗaɗen da suka kamata to a nan ma an ta tarka saboda a shekarun baya a lokacin da aka yi eh, irin wannan taro a ƙasar ingila a glasgow aka yarda da shi wannan damage fund ɗin amma taron da muka a sharma sheikh Barawacin da taron da aka yi a dubai sai suka kokari su kasashen da su ci gaba suka yi amfani da waɗannan kasashen da aka yi tarurrukan waɗanda ba ƙarfi gare su ba sosai na a wato kamar soja da kuma tattalin arzikin ƙasa ɗin sai suka murɗa a lokacin wannan taro ɗin ya zama to ba a sanya waɗannan kuɗaɗe da ya kamata ba saboda haka nan a wannan karan sai muka tashi tsaye akan dole sai an yi wani abu akan wannan to masu sauraro za mu tsaya a nan saboda lokacin ya da takaitaccen lokaci ba kuma saboda mun gama wannan hirar bace akan wato batun da ya shafi taron bako na majalisar ɗinkin duniya a fitowa ta gaba za mu dasa daga inda muka tsaya kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. kide-kiden iraniyawa bismillahirrahmanirrahim jama'a saurari assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne da a cikin sa mai muku waƙa daban-daban da suka fice a nan kasar iran kuma suka saba gabatar da waƙoƙi ko kuma waƙe-waƙe daban-daban kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwa ko ko abin da ya shafi gwagwarmaya ko kuma abin da ya shafi juyayi da dai makamantansu sai shirin namu ya gaito muku bahadur murad khoni ne wani facen mawaƙi a nan ƙasar iran wanda ya mana waka a wannan karan kan abin da ya shafi gwaraza da su taka rawar gani a filin daga da kuma yadda yanayin ma'amala ta kasancewa a filin daga da fatan masu wari su gara zama kuma za su daɗin wannan shiri ko kuma wannan waka zama gabatar musu ai saurare lafiya که چون زمزم است در آینه چشم کنجان چم است سهر شد مرا آمد شد امید به من شور غیرت نمید شد به مهرم سپید دمان می آمد به گوشم ندایی چونین دنه دل بغر چه دمه دانمین دنه دل بغر چه بر اینجا زمان نبز مردانگیست شبیه شقایق پر از زندگیست چه خوش گفت to saurare duka duka ya abin da suka kenan a cikin shirin namu gan lokacin da aka yi ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wata waka ta daban amma kafin nan a madadin bahadur murad koni babban mu da ya waƙe mu a cikin wannan shirin namu kuma ya mana waka kan abin da ya shafi gwagwarmaya da gwarzantaka a filin daga ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. دروازه تا بندم که دوره خروشی ملک دروازه دوره رازه تا بندم که دوره آشا آشا سوسن خالانه جان من از خاک ایران شما سوسن و جانم نظرم خان پیرانه آشا آشا سوسن من جانم و خان پیرانه نسارت بزم جرخ یارینه زی تو و هارینه نسارت بزمه جرخی یارینه چون هم زی تو و هارینه دو هم جن به جن ساز نچی و ساز یاران و چپل بیمن الآواز دو هم جن به جن ساز نچی و ساز یاران و چپل بیمن الآواز فرازانه ایردم و چه خاگیرانه آشا آشا و سوسن خالانه جانمون از خاک خاکیرانه آشا آشا و سوسن خالانه جانمون از خاک خاکیرانه چمان چوبی چمان چوبی سجاها پر وی سجاها پر چمان چوبی چمان چوبی سجاها پر وی سجاها پر آشا آشا سوسن خاله یانم و نظر خاکیرانت آشا آشا سوسن خاله یانم و نظر خاکیرانت